shi ne sila wanda ramatu umar digi matar faruku abubakar digi ta wallafa kuma idan masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji baffafa sai zarya yake yi tsakiyar falon ga ɗansa sai faman sambatun rashin kunya yake yi wai matukar ba su aura masa kairat ba to fa ya tabbatar masu gidan ba zaman lafiya mama iyani ce ta janyo hannun baffan tare da zaunar da shi kan kujera ta fara magana ya haka habu wai me yasa yanzu maganin boka cika aiki ya daina yin tasiri ne ni fa wannan abun ya fara ɗaure mun kai har ta yaya za mu dinga kashe makudan kuɗaɗe amma har yanzu ba biyan bukata dubi irin wannan cin mutuncin da hassan ya yi mana shi da kairat wanda ko kare ba zai iya ci ba kawai ka shirya ka koma masa ka sanar da shi magani dai wannan karan bai yi wani tasiri ba don haka ya sauya lale kawai ya san yadda zai yi ya murƙushe bakin kowane masoyan kairat ma'ana duk wani wanda ya damu da ita ko yake jin tausayinta a rufe masa baki ya mamanta da ita har a yi auren nan a gama ba tare da sun kawo mana cikas ba sanin kanka ne yin wannan auren shine rufin asirinmu kuma kwanciyar hankalinmu don haka ka matsa masa lamba e duk yadda zai yi don ganin an yi auren nan jika na ya mallaki yarinyar nan ko hankalinsa zai kwanta haba wannan wani irin abu ne haka da baya karewa yaro duk ya biya ta da hankalinsa akan yarinya ka ji abun da na faɗa ko ta ƙara nanatawa shi kuma ya ce na ji mama to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Papa ya ci gaba cewa yanzu da na fita insha Allah can zan je na sanan masa duk yadda abubuwa suka kasance kuma ba zabban gurin ba sai na ga ya salwantar da rayuwa Hassan ko da kuwa duk dukiyar nan za ta ƙare ni dai muradi na shine na ga ba numfashin Hassan a doron ƙasa. Ya fice ba shi ya dawo gidan ba sai karfe goma sha biyu na dare ya shiga falonsa kai tsaye amma abin mamakin da ya gani shine ya sanya shi ya ja ya tsaya yana kallon ikon Allah. Su mama iyani ya gani a zazzaune kowa ya buga tagumi tamkar masu karɓar gaisuwa. Ya shanye mamakin sai shiga ya zauna shiru zuwa wani lokaci. Mama Iyani ta kasa jurewa ta ce habuya me ake ciki ne da fatan an dace. Ya kalle ta ya ja dogon tsaki ya tashi zaune sosai ya ce bari kawai mama. Al'amura ne duk sun zo mana a bazata. Da farko dai boka ya nasarar sayan wani aljani da makudan kuɗaɗe da na bashi. Kuma aljanin ya tabbatar mana da zuwa jibi Hassan zai wata tafiya wacce idan ya yi ta to ba shi ba sake dawowa sai dai ko wani lokaci mai tsawo da kafin ya dawo an riga an gama shagalin auren nasu kun ga ba yadda zai yi dole ne ya haƙura kuma dole ne a bawa yarinya dukiyarta don haka ya tabbatar min da ba matsala akan wannan sai dai kuma ya ce sai shiru yana wani tunani mama ta ce sai dai kuma me ya kai shiru ka ci gaba mana kai muke saurare wallahi duk mun kosa mu ji me zaka ce ya dago da kansa yana kallon su ɗaya bayan ɗaya sai kuma ya tsayar da kallon a gurin ɗansa daga bisani ya ƙara da cewa sai dai boka ya tabbatar mun da cewa ya yi duk wani bincikensa da tsafe-tsafensa amma ba inda ya ga aure tsakanin ɗana da kairat ma'ana ba aure tsakanin su ba da. saboda haka ba zai taɓa yiwuwa a ƙulla wannan auren ba don ba ma zai yiwu ba ne don haka ya sanar da ni da mu haƙura da wannan auren idan ko muka kafe sai an yi tofa komai zai iya faruwa za mu ga masifa da bala'i kala-kala daga ƙarshe ma cewa eh, za mu iya rasa rayuwar ɗan namu ɗan bakwai miƙe cikin sauri yana ambaton me kace wallahi ba zan taɓa lamunta da wannan asarar ba har ta ya za a ce ba zan aure kairar ba sai dai wani banza ya aure ta ina ji ina gani wannan ai hauka ne don haka ba zan taɓa yadda ba sai dai duk abin da zai same ni ya same ni wannan ai shirme ne don haka kawai ku share da zancen sadadi mu ci gaba da shirye-shiryen aurenmu fasawa tab har yaushe zan fasa auren kairat Allah da zan ga wannan bokan da na sanya bindiga na harbe shi sa kare maras tunani shiru yana zarya cikin falon ji yake tamkar ya dinga dukan mutane don tsananin haushin da yake ji mamalanta na ce ta ce yanzu kana nufin ba zancen auren kenan ko ka sama mana wata mafita ne don a gaskiya ba zan lamunta ina ji ina gani a toye wa ɗana haƙƙinsa ba yaushe aka taɓa yin irin haka a'a wallahi gaskiya da sake don haka tun wuri ma ka san yadda za ka yi a ɗaura wannan auren kana gani fa tun yanzu yaro ya fara shiga wani hali ina ga an ce ba za a yi auren ba ga baki ɗaya shi dai ba fa shiru kawai yi bai ce mata komai ba don a nasa gani shi asara ta kama ba ɗan nasa ba shi da ya ta faman narkar da makudan kuɗaɗe don ganin wannan auren ya yiwu amma gashi an ce aure ba zai yiwu ba kusan duk dukiyar da ya samu ta gadon bello tasa da ta mama iyani da duk kudaden da hassan ke bawa kairat idan ya zo duk ya tattara su ya kai wa boka don samun biyan bukatarsa amma yau an waye gari ba kudin ba auren gashi kuma boka ya sanya hassan tafiya mai nisan kwana kuma muddin ya tafi ba wanda zai dinga kawo masu kudaden da yake kawowa ƙarshen mako kuma gashi ya sanya boka ya yi asirin da duk wani masoyan kairar na asali zai manta da ita a rayuwarsa kama daga kan kakanninta har su saratu da hashin ba wanda zai ƙara koda tunawa da ita a rayuwarsa har sai lokacin da wannan asirin ya kare kuma babban abin takaicin shine bai baro gurin boka ba har sai da bokan ya tabbatar masa da aikin ya ci kuma nan da 'yan waɗansu daƙiƙu aikin zai fara tasiri a jikin waɗanda aka yi wa aikin. don haka ba damar ya je ya ce boka ya kare aikin tunda a hali yanzu ba shi da ko sisi don haka a nan take babba ya ƙara kiɗe maiwa ya shiga halin haƙulayi. wannan fa ne tsalle ɗaya an faɗa rijiya an ɓata goma biyar bata gyaru ba mami iya ne da ta gama sauraron jawabin babba na ƙarshe ai sai kawai ta ɗora hannu a katana kurma ihun yau sun shiga uku sun lalace talauci ya dawo musu shi kenan jin daɗin duniya ya tafi ya basu tun ba su gama cin moriyarsa ba haka dai suka kasance cikin jimami tare da alhinin wannan al'amarin ba wanda ke ba wani haƙuri a cikinsu to ko da safiya ta waye hashim bai ma tsaya sauraron abin karin kumallon gidan ba don ya san ba wanda ya damu da shi a gidan bare su damu da yunwa cikinsa don haka kai tsaye ya je wanka ya kimtsa kansa cikin shiga ta alfarma gunin burgewa da shi sai dai kallo ɗaya za ka yi wa fuskarsa kasan yana tattare da damuwa kasancewar ba a nuri a fuskar tasa ko kaɗan to bayan ya kammala shirinsa ta zirata yar ƙaramar jakarsa a kafaɗa ya fito daga cikin ɗakin ya nufi falo da zummar ya je ɗakin kairat don yi mata sallama duk da yana shakkar yin hakan don bai san abin da yin hakan zai janyo ba ganin yadda ta ɗauki zafi sosai amma kuma dole ne ya je mata sallama don ba yadda za a iya iya tafiya ba tare da ya ganta ba don haka kawai sai ya dinga ba wa zuciyarsa ƙarfin gwiwa a kan ya je kawai ba abin da zai faru da yadda Allah yana isa falon ya tarar da ita a zaune tana faman karatu ga tuli littattafai a gabanta da alama ta yi nisa sosai a cikin karatun don ya yi kusan sallama har so biyu amma bata ma san yana yi ba a ta uku ce ta ji ta yi saurin ɗago da kanta don ta ga mai sallama ganinsa ne ya sanya ta yi saurin kawar da kanta gefe da kuma amsa sallamar sai dai a cikin makoshi ta amsa in banda bakinta da ya motsa da ba za ka ce ta yi magana ba wani irin faduwar gaba ya ji ya sakar masa wanda ya kasa gane mai hakan ke nufi bai damu da shari yadda ta nuna masa ba ya karaso cikin falon yana murmushin karfin hali wanda a nasa ganin kukan zuci yake yi hawaye ne kawai babu ya dai daure ya je ya nemi kujera a nesa da ita ya zauna tare da cewa kanwata karatun ake yi ne to Allah ya taimaka ya bada sa'a in ga sai ki zamar mana babban likita ko duk dai ta yi banza da shi ta ci gaba da karatunta ya jin mm, kaɗan ganin bata ce komai ba ya sanya ya ci gaba da magana cikin sanyin murya kanwata na san na yi miki ba daidai ba kuma ni ma kaina na san abin da na yi ban kyauta ba sai dai ba yadda zan yi dole ce ta sa na yi hakan na so na sanar da ke dalilin da ya sanya na ce na fasa auren amma ganin kin kwantar da hankalinki ki saurare ni yasa na haƙura na bari har zuwa gaba daidai kin huce amma abin da nake so ki sani shine ki sa a ranki cewa duk wani mai ƙaunaki wallahi sai dai biyu a bayana kairat ke yadda da ni mai son ki ne tsakani da Allah ko yanzu dole ce ta sanya na janye ba wai don ba ni son ki ba kuma ba zan gushe ina ƙaunaki ba har sai lokacin da numfashi na ya tsaya kuma ina tsananin kishin duk wanda za ki aura Allah ya sani ban janye domin na tozarta ki ba ko don ganin baran mahaifinki ko don cin mutunci da rashin su a'a Allah shine shaidata kuma na san insha Allahu ya da gobe bata bar komai ba wata rana gaskiya za ta yi halinta ma'ana na san komai daren dadewa wata rana za ki gane gaskiyar zancen. saboda haka ina mai miki fatan alheri a rayuwarki Allah ya kare ki daga dukkanin shari Allah ya baki miji nagari kamili kamar ki mai ki fiye da yadda nake son ki ni zan tafi sai dai zan ɗauki lokaci mai tsawo kafin na dawo don ba na so na dinga ganin ki cikin fushi gara na tsayar da zuwa har sai kin huce amma zan dinga kiran ki a waya muna gaisawa da fatan za ki yafe min duk laifin da kike ganin na yi miki yana gama faɗar haka ya miƙe tsaye ya fara tafiya a hankali sai ji ta kira sunansa ya ja ya tsaya tare da juyowa yana kallonta wannan karan har murmushinsa a tunaninsa ta sauko daga dokin fushin da ta hau ne amma kuma lokacin da ya ɗora idonsa a kan nata sai ya ga ashe kuka take yi E, hanzarin komawa gare ta yana tambaya ta me ke faruwa da ƙara tsananta kukanta tare da furta masa yaya na san duk abin da ya same ni daga yanzu har zuwa nan gaba ba komai ya janyo min hakan ba face maraici ne sila wallahi shi ne sila shiga ta wannan halin kuncin da nake ciki sai dai kuma ina so ka san wani abu daga yau din nan da zarar ka tafi ka ni wallahi duk abin da ya same ni kai ne sila don haka kar ka yi kuka da kowa face ka kuka da kanka kar ka tafi ka banne yaya ina ji a jikina tamkar idan ka tafi wani mummuna al'amari zai faru da ni kuka ne ya ci ƙarfinta don haka dole ta sa ta yi shiru shi ko tuni zuciyarsa ta fara harbawa kasancewar kalaman kairat su yi matuƙar ɗaure masa kai tare da ƙara masa tausayinta ya shiga halin ƙaƙani kayi cikin yanayin rudewa dangarar rashinta yana kawo mata hujjoji masu ƙarfi waɗanda za su hana shi zama a nan ɗin da kuma hana shi tafiya tare da ita kamar yadda ta bukata daga baya don ta nuna masa san ba ta jin daɗin zama tare da su babba kuma gashi jiya duk sun yi mata alkawarin musgunawa matuƙar ta ce ba za ta auri ɗan babba ba. ya kara da cewa saurare ne da kyau ki ji abin da zan gaya miki kar ki yadda ki amince da auren dan babba duk yadda suka yi da ke komai daɗi komai wahala duk irin musgunawar da za su dinga yi miki kar ki yadda ki ce kin amince da auren dan babba kina ji na kairat kar ki yadda dan babba ya yaudare ki ko da ya ce ku je unguwa kar ki yadda ki je ko kuwa idan kin ga ba kowa a gidan ki dinga kulle kanki a ɗaki har sai mutanen gidan sun dawo kin ji kairat ki min alkawarin ba za ki bari wani ya ɓata miki rayuwa ba balle kuma ɗan baffa don na san sa ba shi da kirki ki kula da kanki sosai kin ji kar ki damu ina tare da ki kuma ko da bana nan Allah yana tare da ki shine zai kare ki daga dukkanin sharrin masharranta ki dai ki dage da addu'o'inki da yawan ibada ki kamar yadda na san kina yi a baya insha Allah ba zan dade ba zan dawo kin ji ki kwantar da hankalinki ba na so kina ta da hankalinki kin ji ho waya ci gaba da karatunki ni na tafi sai Allah ya dawo da ni ki min addu'a mana da kalle shi tare da cewa Allah ya kai ka lafiya ina gaida gogo da suna jiba ya amsa da amin duk za su ji ya yi saurin barin falon bai ma tsaya bata lokacinsa ba gurin yin sallama da su mamaye iyani ba don ya san ba wanda zai saurare shi daga cikinsu don haka kai tsaye ya ja mota sai ya bar gidan to bayan sallar la'asar sai ga alhaji hassan ya iso gidan amma wannan karan bai ma fito daga cikin motar ba kiran mai gadi ya ce masa kiran kairat bayan ta iso sai ya take cikin katon hijabi tarisana risana har ƙasa tana gaida shi ya amsa mata cike da fara'a ya kuma tambaye ta ya gidan ta amsa komai lafiya bayan sun kammala gaisawa ya kalle ta cike da kulawa da kuma ƙara tausaya wa rayuwarta da daidai lokacin take ƙoƙarin zuwa ta buɗe masa falon baƙi ya yi saurin kiran sunanta Ta dawo gurinsa ta risana, ya ce ba sai kin wahalar da kanki wajen buɗe falo ba ai yanzu tafiya zan yi ba zama ya kawo ni ba dama na zo ne don na miki sallama domin wata tafiyar gaggawa ta kama ni kuma dole ne na je yau dinnan yanzu haka daga nan filin jirgi zan wuce kai tsaye zan tafi dubai don jiya sun kira ni suke sanar da ni cewa dukiyar mahaifinki da ke can waɗansu larabawa suna so su yi babakire a kanta ganin ba wani tsayayyen mai kulawa da ita don haka dole ne sai na je na ga me ke faruwa kuma idan na tafi ban san lokacin da zan ɗauka ba a can don haka sai dai kun ganni kawai da fatan zaki kula da kanki sosai kar ki kuskura ki amince da magana a wurin ɗan babba duk da ina da tabbacin ba yadda za a yi aure ba tare da na dawo ba amma ina ƙara jaddada miki da ki kula da mutuncinki kar ki yadda ki aikata abin da zan gani raina ya ɓaci kin ji 'yata don allah kairar ki duba maraicin ki ki kula da rayuwar ki sosai allah ya kare min ki sai na kira ki a waya kuma kar ki yadda ki sanar da kowa inda na je karbi wannan sai mika mata karamar jaka baka ya ce kuɗi ne a ciki naira miliyan biyu ki yi ƙoƙari ki ɓoye su a taskar a banki, ki ɓoye makullin idan wata lalura ta taso miki sai ki ɗiba a cikinsu ki yi amfani har Allah ya dawo da ni kuma da yadda Allah gobe da safe za a kawo muku kayan abinci kamar yadda aka saba kawowa kuma ko da bayan na tafi za a ci gaba da kawowa karfa ki manta ki kula sosai kairat cikin yanayin kuka ta amsa da to baba manaja na gode kwarai da ka gare ni Allah ya saka maka da gidan aljanna Allah kuma ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya kuma in sha Allahu zan yi duk yadda ka ce na da yadda Allah zan yi biyayya a gare ka sai dai ina son ka yadda da kaddara ma'ana duk kaddarar da Allah ya rubuto a kaina babu ko wanda ya isa ya janye wannan kaddara don haka ina fatan za ka yadda da kaddara ka kuma yi imani da ita mai kyau ko mara kyau fata na shine duk inda kake Allah ya kare mun kai ya duba maraici na ya ban mun kai baba kai nake kallo a matsayin abana ganin ka yana gusan mun da damuwata kuma yakan sanya ni a cikin farin ciki don allah kar ka manta da ni baba ina nan ina faman jiran ka gare ni zan yi matukar kewarka babana da ƙara sanya kuka mai matukar ban tausayi ta je ta dafa jikin kofar motar tana ci gaba da kuka duk yadda alhaji hassan ya kai ga dauriya a wannan lokacin sai da hawaye suka kwaranyo a idanuwansa saboda tsananin tausayin kairat lalle da a ce yana da ikon fasa wannan tafiyar to da ya fasa ba don komai ba sai don ya faranta wa mareniya allah rai ya sani duk abin da ta faɗa gaskiya ne kuma yana da tabbacin har cikin ranta haka abin yake sai dai ba yadda zai yi an ce faɗin da ya fi ka sai ka yadda shi wasa don haka sai ya ƙoƙarin share hawayensa da gefen malum ɗinsa ya ɗora hannunsa a kanta yana rarrashin ta tare da ya mata alƙawura da dama amma fa waɗanda ya san zai iya cikawa da kyar dai ya samu ta haƙura ta miƙe tsaye tana share hawaye ya miƙa mata jakar kuɗin ya tada motar ya bar gidan ba su daina ɗagawa juna hannu ba ha sai da suka daina ganin juna da haka dai kaira ta dangana ta rungumi jakar kudin a kirjinta ta sanya katon hijabunta ta rufe ta nufi cikin gidan tana shiga falon ta tarar da su baffa a zazzaune suna kallon tauraron ɗan adam nan fa cikinta ya ɗori ruwa ta shiga tashin hankali gashi babu manaja ya ce kata yadda su baffa su ga kuɗin kuma gashi yanzu sai ta bi ta gabansu sannan za ta haye sama ɗakinta to ya za ta yi nan dai ta shiga cikin tashin hankali mara misaltuwa da ganin ta kasan tana cikin rudani haka ta dinga addu'a ta ratsa ta tsakiyar falon ta Risa na ta gaida su suka amsa mata ba yabo ba fallasa ganin haka ya sanya ta yi saurin miƙewa tsaye ta bar gurin allah allah take ta wuce gurin su samu ta kai kanta ɗaki ba tare da sun gane abin da take ɓoyewa ba garin sauri har tuntube take yi cikin ikon Allah ta samu ta kai kanta ɗakin da ƙyar domin saura ƙirzi rage ta sake fitsari don tsananin tsoro tana shiga ɗakin ta yi sauri ta sanya makulli ta rufe ɗakin sannan ta ajiye jakar kan gado ta tube hijabin ta ajiye gefe ta je ta ɗauko makullin taskar abbanta ta buɗe taskar ba komai a ciki kasancewar lokacin da za a raba gado ba a bar komai ba duka aka kwashe kudaden da ke ciki don haka ba tare da ta buɗe akwatin ba ta saka cikin taskar ta mayar da ɗan makulli ta rufe sannan ta jefa makullin cikin jakan makarantarta ta dawo gefen gado ta zauna tare da buga uban tagumi tana tunanin meye makomar rayuwar ta nan gaba gashi ta yi rashin iyayenta lokaci guda kuma yanzu wanda take gani ta ji sanyi su ma ta yi rashin su kusan duk lokaci ɗaya wato alhaji hassan da yaya hashim ko sai yaushe za su dawo gare ta allah ya sa za su dawo ba sun tafi kenan ba kamar yadda iyayenta suka tafi ba haka dai ta dinga kuka gwanin ban tausayi sai dai har ta yi mai isar ta gaji ta yi bacci ba wanda ya rarrashe ta Allah sarki rayuwa kenan to masaro bari mu tsaya a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kamin zuwan shiri na gaba nake cewa assalamu alaikum